وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu karanta ƙarshen babi na farko na littafin iktida siratul mustaqim insha Allah shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ce wa ƙala subhana Allah maɗaukaki ya faɗa a suratul baqara aya ta 113 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهوداوا suka ce nasara ba sa kan wani abu na gaskiya su ma nasara suka ce yahudawa ba sa kan wani abu na gaskiya in ji Allah maɗaukaki fa an anna kula wahidatin min ne. Allah ya ba da labarin cewa kowace ɗaya daga cikin al'ummomi guda biyu ɗin nan yahudu da nasara ta jihadu kullum al'ukura alaihi tana musanta abin da ‘yar uwarta take kai yahudawa suna ƙin addinin da nasara suke kai nasara su ma suna ƙin addinin da yahudawa suke yi kuma ba ma haka ɗin ba suna nuna cewa baki ɗaya ma addinin babu gaskiya a cikinsa shi ne abin da allah yake nufi da cewa ala shay'in yahudawa su ce addinin nasara ƙarya ne babu gaskiya a ciki ko guda su ma nasara su ce addinin yahudawa ƙarya ce babu gaskiya a ciki ko da guda wannan ɗabi'a ce ta ahalul kitab idan suka ƙika sai su mutanta kowane alheri da yake tare da kai ya ce wa an da kathiran min almutafaqiha in ka dawo sashin musulmai nan ma za ka samu waɗanda suka ɗauki wannan halin na yahudawa da nasara ka dawo sashin musulmi za ka taras da musulmai waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a minal mutafaqiha za ka samu da yawa malaman fikhu waɗanda suke da fahimtar shari'a izara almutasawwifa wal muta'abbida idan sun ga sufaye da mutanen da suka killace kawunansu domin ibada la yarahum shay'an ba sa ganin suna kan wani abu na gaskiya wala ya'udduhum illa juhalan bullalan ba sa lissafin su face cikin jahilai kuma batattu wala ya'taqidu fi tariqihim min al-ilmi wal hadi shay'a ba sa kudurta cewa cikin wannan hanya na sufaye cikin hanyar mutanen da suka killace kawunansu domin ibada waɗancan malaman fiqihun ba sa kudurta cewa akwai wani abu na ilimi ko shiriya ko da guda ɗaya ne don haka duk inda ka ga malamin sufi batacce ne jahili duk inda ka ga wani ya killace kansa yana ibada batacce ne jahili yanda dai yahudawa suke gaya ma nasara nasara su faɗa ma yahudu ليست النصارى على شيء nasara النصارى ليست اليهود على شيء in ka dawo ta sashin musulmi za ka taras da kwatankwacin haka Wata watara kasiran minan mutasawwifa su ma malaman sufayen za ka ga da yawa cikinsu wal mutafakira da waɗanda suka fifita rayuwar talauci akwai waɗanda suka fifita rayuwar talauci akan rayuwar wadata ba sa ƙaunar dukiya ko kaɗan gani suke dukiya musiba ce su ne ake kira al-mutafaqira sufaye da waɗanda suke fifita rayuwar talauci dinnan la yara ta walal ilma shay'an ba sa ganin shari'a dinnan hakanan ilimi ba sa ganin akwai wata daraja a cikinsu sam bal yaran mutamassika biha suna maganin mutumin da ya riki neman ilimi mutumin da ke ƙoƙarin fahimtar shari'a yana karatu munqati an anillah su gani suke wannan mutumin ya rabu da Allah madaukaki wa annahu laysa inda ahliha mimma yanfa'u inda Allah shay'a su a ganin su ilimin da kake ta ƙoƙarin nema ilimin shari'a wannan ilimin baya amfanar da kai a wajen Allah maɗaukaki wannan fahimta kashi biyu yadda shekul islam ya faɗa haka ne yake ana samun sufaye da suke ganin ka dosa karatu ka yi ta karatu ɗinnan ɓata ne kaɗan da ka sani rike ka kama ibada mutumin da ya dukufa yana ta ƙoƙarin neman ilimi wannan mutumin gani suke batacce ne ka samu ɗan kaɗan ka shiga halwa ka yi ta bautan Allah a wani ɗaki kai kaɗai wannan shi ya ma abin nan ya auku ne zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn hisham ya kawo labarin a cikin sira juzu'i na farko shafi na 549 hadisin abdullahi bin abbas kusan rasuwar annabi muhammad ya yi ta samun tawaga daga sassan ƙasar larabawa ana samun tawaga ta jama'a suna kawo mu baya ga annabi muhammad daga cikin mutanen da suka riƙa zuwa din nan akwai kiristoci daga yankin yaman wurin da ake kiransa najiran musamman suka turo tawaggarsu zuwa ga annabi muhammad lokacin musulunci ya yi ƙarfi abdullahi bin abbas ya ce lamma kadima ahlu najiran minan nasara ala rasulillah a lokacin da tawagar kiristocin najiran suka iso ga annabi muhammad sun iso madina annabi ya karɓe su ya ba su masauki Tathun ahbaru yahud to da ke a cikin madina akwai yahudawa waɗannan yahudawa da suke cikin madina sun ji labari gafa wata tawagar kiristoci daga yankin najiran sun kawo wa annabi muhammad ziyara a wannan lokaci babu wani sashi na ƙasar larabawa inda yake da kiristoci kamar sashin yaman yankin najiran waɗannan malamai na yahudawa da suke cikin madina sai suka ce ya kamata mu je mu haɗu da su a wajen annabi ɗin sai gashi su ma sun taho ga tawagan kiristoci a gaban annabi muhammad ga malaman yahudawa fatana za'o inda rasulillah sai jayayya ya kaure a gaban manzon allah wani ana kiran Sarafi bin huraimila ba yahude ne a cikin madina ya ce ma kiristocin nan ma antum ala shay'in addinin da kuke yin nan addinin kiristaniti baki ɗayansa ƙarya ne a gaban annabi wa kafara bi isa wal injil ya kafirce ma annabi isa ya kafirce ma littafin injil ya ce duk ƙarya ne babu gaskiya faƙala رجل min ahli نجران لليهود سوما su كريستوتين tawagan kiristocin wani daga cikinsu sai ya ce ma yahudawa ma antum ala shay'in kuma addinin naku addinin ƙarya ne hada nubuwata musa wa kafara bi taurat ya ƙaryata ya musanta annabcin annabi musa kuma ya kafirce ma littafin attaura nan take kafin su tashi allah ya saukar da wannan aya ta suratul baqara وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى laisatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab gashi duk suna karanta littafi kirista ya karanta littafi a cikin littafin zai tabbatar akwai annabi Musa kuma ya zo da addini ya samu mabiya ba yahude ya karanta littafi ya tabbatar batun annabi isa gaskiya ne amma da gangan suka karyata addinan juna kullun ya fi kitabihi tasdiqa ma kafara bihi kowane yana karantawa a littafinsa gaskiyar abin da ya kafirce masa wannan ɗabi'a ce ta ahlul kitab shekul islam ibn taimiyya ya kawo wannan magana don ya zama tsawatarwa ga musulmi mu musulmai allah maɗaukaki ya hana mu haka shine ya ce wa inna masawab abin ke zama gaskiya shine anna ma ja a bihil kitabu wa sunna min haza wa haza haqqun bai kamata ka ce kirista gaba ɗaya addinin ƙarya ne ba ko ka ce yahudanci addinin baki ɗayansa ƙarya ne ba haka nan ya kamata ba maimakon haka ka ce ma ja a bihil kitabu wa sunna abinda ba yahude ya faɗa wanda ya dace da ayar alkur'ani da sunnar manzon Allah min haza wa haza ko kirista ya faɗa ko malamin sufaye ko wani ɗan ɗariƙa ya faɗi wata magana wacce ta dace da ayar alƙur'ani da sunnar manzon Allah to abin da ya kamata shine ka ce haƙƙun gaskiya ne wa ma khalafa alkitaba was sunna abin da ya saba ma ayar alkur'ani da sunnar manzon Allah min haza ta wannan sashi wa haza da wancan sashin batilin to ƙarya ne mizaninka ya zamanto alkitabu wa sunna in ba ka ɗauki wannan ɗabi'a ba to kana tare da halin yahudawa kana kuma tare da halin kiristoci saboda aƙidar ka ta bambanta da aƙidar wani mutum sai ka ƙaryata aƙidar tashi baki ɗaya ko da akwai gaskiya a cikinta wannan kuskure ne maganan nan da shekul islam ya yi shin yana nuna cewa sufanci gaskiya ne la magana ce ta adalci wannan magana magana ce ta adalci Allah yana yin ta ne ya faɗa mana wannan ayar a cikin alkur'ani saboda ya zama gargaɗi gare mu gafa abin da yahudawa suke yi suna ƙaryata addinin nasara nasara su ƙaryata addinin yahudawa to ku ku yi haka dalilin da yasa Allah ya saka wannan ayan kenan a cikin alkur'ani muna karanta ta an aika fata wannan ga allajnatu da'ima ta sa'udiyya wacce abdulaziz bin abdullahi bin baz ya shugabanta allah ya ji kansa tambaya ta 19433 ka duba mujallar na 28 shafi na 95 gafa maganganu da shekul islam ya yi a kan sufaye kuma almajirinsa ibn al-qayyim jauziya shi ma fa ya faɗi maganganu masu kyau a kan sufaye to shin shekul islam da ibn suna nufin sufanci yana da kyau shine bin baz yake cewa kalamu shekul islam ibn Taymiya wa tilmizihi ibn fi sufiya maganganun da shekul islam ya yi a kan aƙida ta sufanci da almajirinsa ibn qayyim jauziya sun yi maganganu masu kyau a kan sufaye suna cewa wa anna minhum unasan mu'tadilin ana samun mutane daga cikin sufaye masu matsakaiciyar aƙida aƙidarsu ta sufanci ba ta kai su ga ɓata ba wannan magana haka nan yake ka duba majmu'u fatawa a mujallar na goma sha ɗaya kuma ka duba littafin ibn al-qayyim al-jawziya madarijus salikin waɗannan littafan idan ka duba za ka ga yabo da waɗannan malamai na sunna suka gabatar game da wani sashi na malaman sufaye bin baz ya ce wannan yabo da suka yi ya'ani yana nufi alkudama minhum sufaye na da ne babu shakka a zamanin da an samu sufaye na kirki waɗanda aƙidar su ba ta kauce ma aƙidar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ammal mutaakhiruna ba wai kuma a yanzu ba a samun sufaye na kirki ɗin ba ne sai dai sufaye na yanzu waɗanda suka zo a baya fayaglibu alaihimul inhiraf wa karkacewa daga gaskiya da kusantar bata yarin jaya a kansu wa ala kulli halin malaman nan suka ce duk da haka fatasawwufu mubtada'un fil islam baki ɗaya sufanci bid'a ce a musulunci wa qad qala an sallallahu alaihi wa sallam shi ko annabi ya ce wa kullu muhdasatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wal wajibu ala al muslim wajibi da ke kan musulmi shine at-tamassuku bil kitabi was sunna yayi riko da ayar alqur'ani da kuma sunnar annabi Muhammad wa sayri ala manhaji salafi fil i'tiqadi wal amal idan da tabi'in aiki da kai don ka kusanci a ranar alƙi ka bi wata ƙida ta daban ba وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح شيخ الإسلام yi magana ta adalci. idan mutane suna kan wata aƙida yana da kyau ka faɗi gaskiya akan al'amarinsu kada ka ƙi aƙida su baki ɗaya ka tattara gaskiyan da ƙaryan duk ka ce ƙarya ne in ka yi haka babu shakka ka ɗauki aƙida ta ahlul kitab mu kuwa a suratul ma'ida Allah maɗaukaki ya kira mu ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun ya ku waɗanda suka yi imani ku kasance masu tsayi da shaida domin Allah madaukaki ya zamanto in za ku ba da shaida ku ba da shaida nan bil da adalci wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala allah ta'dilu kada ƙin aƙidar wasu mutane kada ƙin halin wata jama'a ya ɗauke ku har ku ƙi yin adalci Allah ya ce i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu shi ne mafi kusantarwa ga kiyaye dokokin Allah adalci shi ya nuna cewa kana kan shirya. Wata ƙullaha ku kiyaye Allah inna innallaha khabirun bima ta'malun Allah mai ba da labarin abin da kuke aikatawa ne akwai wani alkali da ake kiransa shuraihu binul haris Allah ya ji kanshi shuraihu binul haris al ne mutumin da ake ce ma al-mukhbaram shine wanda ya yi zamani ɗaya da annabi muhammad amma Allah bai ba shi damar musulunta a gaban manzon Allah ba bai samu damar musulunta ba sai a bayan rasuwar manzon Allah wannan shi ake ce ma mukhbaran ba sahabi ba ne akwai su da dama waɗanda sun yi rayuwa lokaci guda da manzon Allah amma ba su samu damar musulunta ba sai a bayan rasuwar annabi Muhammad shuraihu bin haris yana cikinsu zamanin sayyiduna Umar ya naɗa shi alƙali na garin kufa kufa da take ƙasar iraki malamai suna cewa shine alƙalin farko wanda aka ba da shaida akan al'amarinsa alƙali na farko shine alƙali shurai na umar ya naɗa shi alƙalanci a kufa zamanin sayyiduna ali da ya zama halifa ya tabbatar da shi akan wannan alkalancin na garin kufa har ma bayan zamanin sayyiduna ali ya ci gaba da zama alƙali na garin kufa mutum ne wanda ya yi tsawon rai ya rayu shekara 120 kafin ya bar duniya ya ba da labari ka duba tahzibul kamal mujallar na biyu shafi na 577 usdul gaba littafin ibn al-afir mujallar na biyu shafi na 517 a tabaqatul kubra littafin ibn sa'ad mujallar na shida shafi na 90 kusan dukkan wani daɗaɗɗen littafin tarihi in ka duba za ka samu tarihin shuraihu bin haris alƙalin sayyiduna umar Allah shi ƙara masa yarda ya ba da labari ya ce zamanin sayyiduna ali yana khalifa jama'a sun san da labarin nan don shi yake kwatanta adalcin musulunci ana yawaita ba da misali da wannan labari wannan labari yana ɗaukan ayar alkur'ani wala ya jiri mannakum shana'anu ƙaumin ala Allah ta'dilu kada ƙin halin wasu mutane ya hana ku yin adalci ku musulmai shuraihu ya ce zamanin sayyiduna ali lokacin da rigima ta kaure tsakanin musulmai tsakanin sayiduna ali da mu'awiya Allah shi kara musu yarda sayiduna ali tawajjaha ila harbi mu'awiya ya shirya sojojinsa ya fita daga kufa za a tafi yaƙi da mu'awiya an shirya tafiya yaƙi iftaqada dir allahu sai sulkensa ya ɓace mar abinda ake ce ma sulke shine rigan karfe wanda mayaka suke sawa a zamanin da a matsayin garkuwa ya nemi sulkensa ya rasa to falamman qabbatil harbu wa raja'a ila al-kufa an gama yaƙi sayyidina ali ya dawo kufa yana tafiya a kasuwa asabar dir'a fi yadi yahudiyin yabi'uha fi ya shigo kasuwa sai ga wani bayahude yana rike da sulken sayyiduna ali ana kada masa ƙararrawa za a sayar sayyiduna ali kuma shine shugaban duniya a wannan lokaci faƙala lahu ya ce masa ya yahudi kai ba yahude haza dir-u-dir-i wannan fa na ne ba ni abina na ne lam abi' wa lam ahib ban taɓa sai da shi ba kuma ni ban kyautar da shi ba tunda na gani sai a bani abina faƙalar yahudi ba yahude ya ce a ka ga abu a hannuna ka ce naka dir'i wa fi yadi sulke nawa kuma gashi a hannuna da tijo ali sai sayyidina ali ya ce to lallai rigima ta samu nasiru ilal qadi yanzu ka yarda mu tafi wajen alkali mu je ya mana hukunci abinda hukunci ya nuna shikenan in aka ce sulkenka ne sai a bar maka in kuma aka ce sulkena ne ka bani abina fataqaddama ila shuraihin sai ga sunan a zauren shuraihu an taho kotu ga shugaban ƙasa ga kuma talakansa sun zo da rigima a gaban alkali fajalasa ala jambi shuraihin sayyiduna ali shugaban ƙasa ne sai ya zo gefen alkalin ya zauna wa jalasal yahudi bayna yadayhi ba yahude ya zauna a gabansa kuma shi wannan ba yahudan ba wai ya jahilci sayyiduna ali bane ya san kowa eh <clears throat> ya san shi ya san kuma shi ne shugaban musulmai a wannan lokaci to alkali shuraihu ya ce ya amiran mu'minina ya kai shugaban masu imani kai ka kawo ƙara ya ce e ni na kawo ƙara to yi magana mecece ƙararka faƙala sai sayyiduna ali ya ce a aqulu ni abin da nake faɗa ina hazihi dir wannan sulke alladhi fi yadil yahudi wanda ke hannun ba yahudan nan da ka gan mu tare dir'i sulke na ne lam abi wa lam ahid ni ban taba sai da shi ba kuma ban taba kyautar da shi ba za a tafi yaƙi na neme shi na rasa an dawo yaƙi na shiga kasuwa sai ga wannan mutumin yana ƙoƙarin sai da shi na ga abuna na ce ya bani ya ce san ba nawa ba ne faƙala shuraihun sai alƙali ya ce ya amiran mu'minina ya kai shugaban masu imani albayyana ina hujja akan cewa wannan sulken naka ne faƙala sai ya na kwarai ina da shaidu akwai kambar akwai alhassan akwai Alhussaini waɗannan duka sun shaida shi kambar mai hidima ne ga sayiduna ali suna tare ko da yaushe ga kuma alhassan da alhusaini 'ya'yansa yashhaduna anna dir'a dir'i za su ba da shaidan wannan sulke nawa ne qala sai yace ya amiran mu'minin ya kai shugaban masu imani shahadatul ibni la tajuzu lil abi mun yarda kambar shaida ne a kawo shaida guda waɗancan biyun da ka faɗa alhassan da alhussein mun san 'ya'yanka ne mu abinda shari'a ta ce mana ɗa ba yi shaida ga ubansa don haka an samu shaida guda ka nemo cikon ɗaya sai a karɓi sulke a baka abinka sai na ali ya tunzura in gaya maka ga shaiduna kambar da alhassan da Alhussaini. rajulun min ahalil janna la ta juzu shahadatuhu mutumin da aka tabbata dan aljanna ne tun daga duniya a ce shaidarsa ba za a karɓe ta ba bayan sami'tu rasulullahi na ji manzon Allah yana cewa alhassan wal husayn sayyida shababi ahlil janna na ji manzon Allah ya ce alhassan da alhusaini su ne shugabannin matasan aljanna alkali shuraihu ya ce duk na ji kuma na sani kuma na yarda alhassan da alhussein su ne shugabannin matasan aljanna sai dai kuma annabin ne ya ce mana albayyana tulimani da'a wal yaminu alaman ankara kuma annabin ne ya ce mana ba a karɓan shaidan ɗaga ubansa mun yadda mu karɓi shaidan kambar saura shaida guda ya amiran mu'minina kaga dai maganar babu wulaƙanci gaskiya ake ta kokarin a tabbatar ba yahuda yana zaune yana ganin muhawarar da ake gwabzawa tsakanin alkali da shugaban duniya tun ma ba a kai kansa ba faƙali sai ya ce ku dakata maimakon ya kira sayiduna ali da sunansa sai ya ce amiran na ya kai shugaban masu imani yau na ga abin mamaki shugaban duniya kaddama ni ila ƙabihi ya kawo ni wajen alƙalinsa wa ƙabihi ƙaba alaihi ga alƙalinsa kuma yana ƙoƙarin ya ɗora hukunci a kansa sai ya ce ashhadu an haza na tabbata wannan addinin gaskiya ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah tun ba a kawo kansa ba sai ya furta kalmar shahada sai ya ce wallahi abin da ya faru gaskiya wannan sulke ba nawa ba ne wa anna dir a dir uka sulken nan naka ne ya kai shugaban masu imani kuma yanda ka faɗa za a tafi yakin nan haka abin ya auku kun kiban ala jamalikal azrak na ganka lokacin da ka hau kan raƙuminka wa anta mutawajjihun ila da kai da sojojinka kun shirya kun fuskanci siffin za a tafi yaki ina gani fa waqa'at minka laylan wannan sulkin sai ya faɗo daga wajenka a cikin dare to ana farin wata fa akhastu hali ko sai na sunkuya na ɗauka don haka tabbas wannan sulke naka ne kuma karɓi abinka to da alkali da sayyiduna ali sun bai rigima an dawo ana kallon ba yahudi gashi ya musulunta sai sayyiduna ali ya ce amma iz qultaha amma tunda har ka faɗi irin wannan kalma mai girma fahiya laka to ma na bar maka sulken kuma ba ma haka ba ku je ku bashi doki guda ga sulke ga doki sai a tafi yaki alƙalin da kansa ya bada wannan labarin shuraihu bin al-haris shi da kansa yana mamakin ƙarfin hali irin na sayyiduna ali da kuma adalci yanda annabi muhammad ya karantar da mu shuraihu bin al-haris ya ce fara'aituhu ni da kaina na ga wannan bayahudan yahudan qatala ma'a ali yana tare da sojojin sayyiduna ali lokacin da aka je yaƙi da khawarij yaƙin annaharwan wannan shi yake nuna muku abin da Allah ya ce wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu kada kiyayya da wasu mutane ya dauke ku har ku yin adalci ku yi adalci shine yafi nuna kusantar ku ga gaskiya shi ya sa musulunci a zamanin farko adalcinsa ya ba shi nasara ba ƙarfin yaƙi ba Allah maɗaukaki bai yarda musulmi ya ƙi gaskiyan da ahalul kitabi yake tare da shi ba idan aka samu wata gaskiya tattare da yahudawa ko aka samu wata gaskiya tattare da kiristoci to don Allah ka faɗa kar ka ɓoye wanda Allah da kansa yake cewa laisu sawa'an ai arnan ba ɗaya suke ba min ahalil kitabi daga cikinsu ummatun qa'imatun ana samun al'umma da suke Ya yatluna ayatin lahi suna karanta ayoyin Allah ana allaili sa'o'in dare wa hum yasjuduna kuma suna sujuda yu'minuna billahi wal yawmil akhir suna imani akwai Allah suna imani akwai ranar ƙarshe wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni ayi abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkar suna hana a bar abu mara kyau ko ba a samun kiristoci da suke wa'azi suna hana mutane zina sata fasikanci iri-iri akwai su ko kuwa babu wa yusari'una fil khairati har ma kuma ana samun waɗanda suke rige-rige wajen ayyukan alkhairi ku ji fa yadda ayar alkur'ani take siffanta kafirai wai ana samun kafiri wanda ke ƙoƙarin aikin alkhairi to sai Allah ya ce mana wa ma yaf'alu min khairin duk abin da waɗannan arnan ƙwarai suka aikata falan yukfaruhu Allah ba zai ƙi karba ba duk abin da suka aikata na kirki in dai kafiri ya yi wani abu mai kyau Allah ba zai ƙi karba ba wallahu alimun bil muttaqin Allah ya shine masani game da masu kiyaye dokokinsa amma da faɗin haka don karka ɗauka wai suna da rabo a kiyama sai Allah bai saka wata magana ba sai da ya ɗora da cewa innal na kafaru amma fa ku sani wanda duk ya kafirce ma Allah ya kafirce ma annabi Muhammad lan tuguniya anhum amwaluhum dukiyansu ba za ta amfanar da su ba wala auladuhum ƴaƴansu ba za su amfanar da su ba minallahi shay'an ulaika ashabun nar waɗannan ƴan wuta ne hum fiha khaliduna a cikin su a cikin ta za su dawwama kaga an faɗi halin su na kirki kuma aka gaya maka makomarsu a kiyama kuma aka ce maka abinda suka aikata mai kyau Allah ba zai ki karba ba akwai hadisin abu huraira yana sahihu muslim hadisi na 153 manzon Allah ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda rayuwar annabi muhammad take hannunsa la yasma'u bi ahadun min hazihi umma babu wani wanda zai ji labarin al'amari na cikin wannan al'umma yahudiyun wala nasrani ko dai ba yahudi ko kirista ya ji akwai wani abu da ake ce ma addinin musulunci addinin annabi muhammad thumma ya mutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi har wannan kafirin ya mutu bai yi imani da saƙon da na zo da shi ba illa kana min ashabin nari face yana cikin 'yan wuta shefa illa in labari bai isa gare shi ba kuma ko a yanzu ne aka samu kirista ko ba yahude wanda bai taɓa sanin menene musulunci ba to ba a cewa ɗan wuta ne sai Allah ya masa jarabawa a filin hisan hadisai da dama sun inganta daga annabi Muhammad amma duk wanda ya ji labarin addinin musulunci musulunci ya iso gare shi ya ƙi karɓa har ya mutu manzon Allah ya ce to dan wuta ne to kuma gashi Allah ya ce wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruhu duk abin da suka aikata na alkhairi Allah ba zai ki karba ba yaya kenan shi ma akwai hadisin Anas bin Malik akai yana cikin sahihu Muslim muktasar sahihi Muslim hadisi na sittin. sahihul jami'i sagir hadisi na 1853 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ta'ala la yazlimul mu'mina hasana lallai Allah maɗaukaki ba zai cuci mutum mai imani wani aikin ƙwarai guda ɗaya da ya yi ba duk wani abu da ka aikata mai kyau Allah ba zai cuce ka ba za ka samu lada a kansa yu'ta alaiha hafi duniya in ka yi mai kyau daga duniya Allah zai maka kyauta wa yusabu alaiha fil akhirah a lahira a baka ladan aikinka musulmi idan ya aikata wani abu mai kyau to Allah yana masa kyauta tun daga duniya sannan a ranar tashin kiyama a bashi ladan aikinsa wa ammal kafir manzon Allah ya ce shi ma kafiri idan ya yi mai kyau Allah ba zai ƙi karɓa ba yanda Allah ya faɗa wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru abinda kafiri ya aikata na alkhairi Allah bai ƙin karɓa kafiri zaka samu yakan yi sadaka yakan sada zumunci to idan ya aikata wani abu mai kyau Allah zai karɓa amma fa yutu'amu bi hasanatihi fid duniya. Allah zai masa sakayya ne duka wasu abubuwa masu kyau da ya yi sakayyarsa tana nan duniya ko dai a bashi abinci ko a ƙara masa mukami ko a bashi lafiya duk abin da ya aikata yana samun ladansa a duniya hatta iza afda ila al-akhirah lokacin da ya isa lahira lam takullahu hasana bai samun lada guda ɗaya yu'ta biha khairan bare a masa sakayya ta alkhairi akai wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura ranar alkiyama kafiri bai samun ladan wani aiki shi mumini shi yake samun lada daga duniya har lahira ka kwanda sanin duk wani abu mai kyau da ka aikata a nan duniyan za ka samu sakayya kuma a lahira ka samu lada wanda Allah ya yi wa mutanen kwarai tanadi a kai suratul hadid ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasuli wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye Allah ku yi imani da annabi Muhammad ku yi imani da manzo wanda Allah ya aiko muku idan kuka yi imani da Allah da manzon Allah to Allah zai muku kyauta kashi biyu min rahmatihi in kun yi alkhairi daga duniya ku samu lada kafin a tafi lahira wa Allah lakum nuran tamshuna bihi fin nas sannan Allah ya ba ku wani haske duk inda kuka shiga za a gane kuke da daraja don haka musulmi ko a cikin turawa ne in ka ganshi za ka gane bare kuma baƙaƙen fata wallahi in ka zo gari in akwai musulmai a garin da arna ka duba fuskokinsu take za ka gane ba sai ka yi tambaya ba wannan annuri ne wanda Allah maɗaukaki ya yi wa musulmai albishir da shi wanda duk ya yi imani da Allah da annabi Muhammad to yana da wani haske na musamman idan ya zauna a gari wallahi kafiri gudu yake ka lura da kyau in musulmi ya shigo gari sai kafiri ya koma bayan gari ɗaukaka ce ta Allah maɗaukaki wannan haske ne wanda Allah ya bawa musulmai saboda imaninsu da Allah da kuma annabi Muhammad tamshu na bihi fin nas kuna tafiya cikin mutane da wannan hasken wa ya kuma Allah ya muku gafara wallahu gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan jin kai shekul islam ibn taimiyya ya ce wa amma mushabahati wa amma farisa wa rum amma kwaikwayon ɗabi'ar farisawa da rumawa abu wanda annabi muhammad ya tsawatar mana a kai manzon allah ya hana mu mu kwaikwayi ɗabi'ar farisa da ɗabi'ar rumawa ya ce to tsawatar wannan da manzon Allah ya yi faƙad da kalafi fi hil'umma al'umma min al'asarin rumiya idan ka duba al'ummar musulmai za ka ga gurbin al'adu na rumawa sun riga sun shigo cikinmu ƙaunan wa amalan <clears throat> in ma ta maganganu ka ga maganar musulmi tana kama da magana irin ta mutumin rum wa amalan ko kuma aikin musulmi ka kaga yana kama da aikin rumawa wal asarul farisiyya hakanan kuma gurbin al'adun farisa ya saɗaɗo cikin musulmai bori da kake gani asalinsa daga farisa yake duba asalinsa daga farisa yake waɗannan miyagun al'adu sun shigo daga ƙasar farisa wanda a zamanin manzon Allah farisa ɗin nan ƙasa ce ta kafirai amma yanzu farisa ƙasa ce ta musulmai yankin iran abin da ya kama daga iraq zuwa yankin iran har ya isa wasu sassa na ƙasar rasha a wancan zamanin ana kiransa farisa manzon Allah ya hana cikin akwai kuma ma la khafa bihi da bai buya ala mu'minin ga dukkan wani mutum da ke da imani alimin bidinil islam wanda ya san addinin musulunci wa bima hadasa fihi da kuma irin abubuwan da suka auku cikin sa ihdina siratal an'am غير المغضوب عليهم ولا الضالين abin nan da Allah maɗaukaki ya karantar da mu a fatiha yanzu shaidan da ya ci nasara a kansa da dama musulmai cikinsu ana samun al'adun kiristoci da kuma na yahudawa a samu al'adun rumawa da na farisawa wannan dalilin ya sa ya rubuta wannan littafin saboda ya tattaro bayanai game da ire-iren waɗannan al'adun don musulmi ya gane ya nisance su ya ce wa laisal garabu huna tafsilul umur ba wai abin da muke nufi shine mu rarrabe al'amura ba allati waqa'at fil umma waɗanda suka auku cikin al'ummar musulmai <clears throat> ba wai yana nufin zai rubuta littafin tarihi ne gare ka ba wanda za ka ga abubuwan da suka yi ta aukuwa a cikin musulunci mimma a tsarikan magbubi alaihim aw dallin abubuwan da suka yi kamanni da tafarkin waɗanda Allah ya yi fushi da su ɗin nan yahudawa kenan aw dallin ko kuwa batattu su ne kiristoci ba wai yana nufin zai tattaro duka komai game da al'adu da suka shigo cikin musulmai na yahudawa da kiristoci ba ne zai dai gaya maka kaɗan daga ciki don ya zama ishara gare ka wa in kana ba'du zalika ya yaqa'u maghfuran li sahibihi ko da shike wasu abubuwan da suka shigo cikin musulmai shi musulmin da ke rike da ire-iren waɗannan al'adu na yahudawa da kiristoci ko kuma rumawa da farisa tana yiwuwa kuskuren fahimta ya same shi kad ya ka'u magfuran li sahibihi ya kasance tuni Allah ya masa gafara me yasa saboda duk mutumin da ya aikata wani abu a dalilin kuskuren fahimta ba shi da zunubi a wajen Allah Allah maɗaukaki zai rubuta masa lada imma lijtihadin akhta'a fihi ya kasance ƙoƙarin fahimta ne ta sa har ya kai ga kuskure auli hasanatin mahatis sayyi'at ko ko ayyukansa masu kyau sun rinjaye marasa kyau don haka ko da an taras da shi yana rike da wasu al'adu na ahlul kitabin waɗannan al'adun ba za ga halaka ba domin abubuwan da ya rike masu kyau sun fi rinjaye au gairi zalika wa in wuce wannan littafin ba'us na ratal abdi mun rubuta littafin ne don mu nuna muku larura ce ga bawan Allah wa faqatuhu ila hidayati siratul mustaqim da buƙatuwarsa ga sanin tafarkin Allah a eh, shiriya ta tafarki madaidaici wa an yunfatiha babun ila ma'rifatil inhiraf mun rubuta wannan littafin ne saboda wata ƙofa ta buɗe wacce za a iya gane karkacewa fanɗarewa daga gaskiya da zaran wani ya ɗauki wata al'ada in ka ɗauki littafin nan ka karanta sai ka aje shi a babinsa mun rubuta littafi ne saboda ya zamanto ƙofa ga mai hankali ya zama ishara in kana da hankali in ka ɗauki littafin nan ka karanta to za ka auna ɗabi'unka kai kanka shin kana kan gaskiya ko kuwa ka bar tafarkin manzon Allah summa inna siratal mustaqim sannan abinda ake ce ma tafarki madaidaici tafarkin manzon Allah huwa umurun ya kunshi al'amura da yawan gaske batinatun fil qalb wasu suna ɓoye a cikin zuciya min itiqadatin abin da ya shafi kudurce-kudurce wa iradatin ko nufi wa gairi zalika wa umurun zahira sannan tafarki madaidaici ya kunshi al'amura na bayyane tafarkin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kunshi abubuwa guda biyu manzon Allah ya karantar da mu wasu ayyuka na zuciya wasu ayyuka kuma na gaɓuɓɓen jiki min akwalin abin da ya danganci maganganu da za ku yi akwai yadda manzon Allah ya karantar da mu au af'alin ko wasu ayyuka qad takunu ibadatin babu mamaki ma ibada ne wa qad takunu aiban adatin annabi ya karantar da mu ayyuka na jiki wasu ibada ne wasu al'adu ne fi ta'am in ka dawo ta sashin cin abinci akwai yadda manzon Allah ya karantar da mu wal in ka dubi sutura akwai yadda manzon Allah ya karantar da mu wan nikah ta wajen auratayya akwai yadda annabi Muhammad ya karantar da mu wal ta zaman gida akwai yadda annabi ya karantar da mu wal ijtima haɗuwar jama'a wal iftiraq da kuma rabuwansu was safari tafiya yadda take a sunnar annabi Muhammad wal iqama zama a gari yanda yake war rukubu yanda ake hawa abin hawa wa gairi zalika duk waɗannan sun samu babuka a sunnar manzon Allah don haka in aka ce as-siratul mustaqim ba abu ne guda ba ya kunshi abubuwa da dama wasu ayyukan na zuci ne wasu ayyukan kuma a bayyana suke a jikin gaɓuɓɓen ɗan adam ta yiwu ibada ce ta yiwu al'ada ce idan ka ɗauko babin cin abinci ga yadda manzon Allah yake zama ga hannun da yake ɗauka ya ci abinci ga irin kalmar da take fita bakinsa sai ka ga wani ɗan musulmi ya zauna zamansa irin na kirista cin abincinsa irin na kirista la haula wa quwwata illa billah shekul islam ya ce wannan littafin kamar kofa ce muka buɗe wanda duk ya shiga cikin littafin nan to zai gane tafarkinsa in ma yana kan tafarkin annabi muhammad ko kuwa tafarkinsa ya kauce ma manzon allah muna karatu lokaci ya ja na so da mu karasa babin amma ba zai yiwu ba Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai tambayoyi malam farko assalamu alaikum wa rahmatullah a yace malam suwaye yahudawa kuma suwaye nasara a yanzu a yanzu nasara su ne christians yahudawa su ne jews a yace shin menene ma'anar sufi kuma suwaye sufaye yana son ya san ma'anar sufi da kuma uh, siffofinsu to insha Allah ya biyo mu a hankali akwai babi guda a nan za mu kawo kansu uh, da kuma bayani insha Allah tattare da abin da ya shafi sufanci wanda ya dace da sunnar annabi da wanda ya kauce ma sunnar mazan Allah taya sufayen ja suka sha bamban da sufayen yanzu eh, na ga duk tambayar ɗaya ce insha Allah in mun bi a hankali za mu kawo kansa domin magana ce akan aƙida inda duk kaɗan taɓa ta baka gama maganar a kai ba to ka buɗe wata ƙofa kuma ta tambaya babu mamaki in ka ba da takaitacciyar amsa rashin gamsarwan amsar taka ya sa a ɗauka baka yi adalci ba amma in aka samu darasi guda a kan sufi sai ka saurari farkon darasin har sa babu mamaki ba za ma ka yi tambayan ba insha Allah yana so a ƙara yi masa bayani akan shaidu shin maza nawa ne suka dace da shaida da kuma mata nawa dan shiga babin fikihu saboda mun yi magana sayyidina ali maza biyu mata hudu akwai wani? sai eh, na tambaya akan aqida da imani aqida imani ya hayo ya kayo aqida abinda zuciya ta kurda ta kudurta duk abinda zuciyar dan adam take kudurta shi shi ake ce ma aqida ka yarda akwai Allah aqida ne ka yarda akwai mala'iku a ƙida ne saboda baka ganin su zuciya ke ta wannan ka yadda akwai lahira a ƙida ne wannan shi ne ake ce ma ƙida imani yana daga cikin ayyukan ƙida saboda aiki ne na zuciya imani wani sashi ne daga cikin sassan abin da ake ce ma ƙida. wanda shi ma imanin yana da rassa daban-daban akwai wata tambaya shin ya ya kyautu musulmi ya ce yana da aqida ya ya ce shi ahlus sunna ne ya kyautu mutum ya ce shi ahlus sunna ne kware ko ya kamata ka ce kai ahlus sunna ne kana ba da shaidan abin da ya tabbata a zuciyarka idan kai ahlus sunna din ne akwai wata ce shin ko ya kamata mai aikin leburanci ya gina ma krista kabari a biyashi. subhanallah ya kamata lebura ya tona kabari ma kirista a biyashi, bai halatta ba ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal duka abin da Allah ya haramta shi to sana'a akan wannan abin haramun ne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 yace masa manzon Allah ya umarce ku in kun gama sallah ku yi tasbihi a bayan sallah sau uku ko ku yi alhamdulillah uku ku yi Allahu akbar 34 qala na'am sai yace haka aka umarce mu qala sai shi wannan a cikin mafarkin yace masa faj'aluha khamsan wa ishirin ku saka su ishirin da biyar biyar waj'alu fiha tahlil wato ku yi subhanallah ashirin da biyar alhamdulillah ashirin da biyar allahu akbar ashirin da biyar sai ya ce ku ƙara kuma ku ce la ilaha illallah ashirin da biyar kaga an samu iri hudu subhanallah alhamdulillah ilaha illallah kowane ashirin da biyar biyar zaid bin sadi ya ce falamma asbaha da gari ya waye sai wata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam nabiya fa zakara lahu masa ya rasulullah ka ji irin mafarkin da nayi fa qala sai yace ij'alu haka zalika ku je ku yi haka din yanda kai mafarkin mala'ika ne ya zo ma wannan mutumin cikin mafarki kun san ana aiko ma annabi sako ta kuma mafarki da wani sahabinsa zai yi wato Allah kan turo mala'ika kai tsaye zuwa ga annabi sannan kuma Allah yakan turo mala'ika wani sahabi ya yi mafarkinsa ga abin da aka gaya mar in gari ya waye sai ya zo ya ce ma annabi ni fa ga mafarkin da na yi kaga sako ne Allah ya turo amma kuma ta hanyar wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kiran sallah kuka ji wannan kiran sallah da Allah tabaraka wa ta'ala ya tashi shar'an tashi sai ya turo mala'ika ya zo ma wani sahabin annabi cikin mafarki ya koya masa da gari ya waye ya zo ya gaya ma annabi sai manzon Allah ya ce ka koya ma Bilal ya rika kiran sallah don haka wanda ya ɗauki wannan riwaya shi ma ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan wata riwaya kuma wadda take cikin sahih sunan abi dawud hadisi na arba'in da shida adab al-mufrad hadisi na 928 hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace hallatani la yuhsihima rajulun muslimun illa dakhala janna akwai wasu halayya guda biyu babu mutum musulmi da zai kiyaye su face ya shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai wasu halayya guda biyu babu wanda zai kiyaye su matukar musulmi ne face ya shiga aljanna sai annabi ya ce wahuma yasirun suna da sauki wa man ya'malu ma qalilun amma mai aiki da su kuma kaɗan ne suna da sauki sai dai musulman da suke iya yi ba su da yawa Allah ka samu cikin waɗannan ƙila wa huma ya rasulallah sai aka ce waɗanne halayya ne guda biyu ɗin na waɗanda in mutum ya kiyaye zai shiga aljanna ƙala sai annabi ya ce yukabbiru ahadukum fi duburi kulli salatin ashiran bayan kowace sallar farilla kowane ɗayanku ya ce Allahu akbar sau goma wa ahmadu ashiran ya ce alhamdulillah sau goma wa yusabbihu ashiran ya ce subhanallah sau goma sai annabi ya ce ka hamsuna wa mi'atun alal lisani idan aka samu yayi sallah biyar a rana Azahar zahar la'asar magariba isha'i subahi bayan kowace ya faɗi waɗannan nau'ukan zikiri sau talatin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa annabi ya ce in aka kirga za a samu ya faɗi kalma ɗari da hamsin kenan a yi ne subhanallah sau goma alhamdulillah sau goma allahu akbar sau goma talatin kenan ko sallah kuma guda biyar ne a yi ne talatin sau biyar nawa kenan kun ga ɗari da hamsin shi ne manzon Allah ya ce ya faɗi kalma ɗari da hamsin a rana guda amma a ranar tashin kiyama in ana kirga ayyukansa na rana guda za a samu wa alfun wa hamsu filmi fil mizani lada dubu da ɗari biyar za a ɗora masa kullum ladan waɗannan goma goman kawai ce wancan rana ta kaza ana kirga zunuban mutum sai a ce to kuma dai ga lada dubu da ɗari biyar bari a zuba na zikiri da ka ringa yi bayan ka gama sallah annabi ya ce wa iza awa ila firashihi idan mutum ya koma ga shimfiɗarsa zai kwanta ku lura da kyau lokacin da ka zauna kan gado ko kan shimfiɗa lokacin ake son ka yi su talatin da uku uku ka cika ɗari da waccan kalma da annabi ya faɗa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kenan wa alfun fil mizani a wannan rana an samu kuma ƙarin lada dubu ko yace fatilka mi'atun alal lisani ka furta kalma ɗari da harshen ka lokacin da zaka kwanta amma in an kirga ladan wannan kalma ɗari lada dubu ne domin kowane alheri yana samun lada goma sai annabi ya ce to a kiyama a kullum za a rika dora maka lada dubu biyu da ɗari biyar kenan a sikelin aikinka sai annabi ya tambaye su ya ce musu fa'ayyukum ya falu fil mai wal lailati alfaini wa hamsa mi'a sayyi'a a cikin ku waye tsakanin yini da dare yake saba ma Allah sau dubu biyu da ɗari biyar waye shi da ya samu mai zunubi dubu biyu da ɗari biyar a yini sai manzon Allah ya ce to a kiyama a ce kullum za a ɗora maka lada dubu biyu da ɗari biyar kafin a yi hisabin ayyukan da kai kullum kaga kenan a kullum sha Allahu alherin ka yana rinjayen sharrin ka don haka a lahira sikelin alheri sai rinjayi sikeli na sharri mutum sai ya tafi aljanna kila sai annabi ya ce kai la yuhsihi to ta ya za a yi kuma mutum ba zai iya kiyaye wannan abu ba gashi da sauki kale sai annabi ya ce abin da zai sa mutum bai iya kiyayewa ya ati ahadakum ash-shaytanu fi salatihi da garan mutum ya fara sallah shaytan zai zo fa yuzakkiruhu kaza wa kaza fala yazkuruhu shaytan sai ya ringa tuna masa ai ka manta ya kamata a ce kayi kaza kafin ka fara sallah ya kawo masa bukatu da yawa ya kamata da zaran ka gama sallar nan wuf ka tashi ka tafi ka je ka yi kaza ka yi kaza da yawa mutum bai tuna abin da ya manta sai ya fara sallah shi dan zo yana tunatar da shi manzo Allah ya ce shikenan da yayi sallama sai ya tashi wuf ya tafi ba tare da yayi su ba wa idza awa ila firashihi amma da zaran mutum ya koma shi huda zai kwanta fa sai shaydan ya zo masa wa yunawwimahu ya sa shi bacci bacci ya dauke shi har dai wato yayi bacci ba tare da ya gabatar da wannan zikiri ba domin haka dole sai mutum ya yi fada da shaydan kafin ya yi su kun ga an samu nau'uka kashi nawa da farko talatin da uku uku banda kabbara ita talatin da hudu ko ko kuma ka yi talatin da uku uku dukansu <clears throat> ka cika na ɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma ka yi ashirin da biyar biyar ka ƙara la ilaha illallah a ciki shi ma ka yi shi ashirin da biyar ko kuma ka yi su sau goma goma akwai ma <clears throat> wato wata riwaya da ta ce ana iya yi sau sha ɗaya amma in ka duba fathul bari mujallar na biyu shafi na ɗari uku da ashirin da takwas da kuma zadul ma'ad na ibn al-qayyim mujallal na farko shafi na 75 an ce tasarrufur ruwat fi adadi 11 wannan kuskure ne na malaman da suka ruwaito hadisin waɗannan su ne suka inganta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu dama ne saboda sauki na Allah tabaraka wata ta'ala wani yana da dama yana da cikakken lokaci ba da matsala ta rayuwarsa a wannan lokaci da ya gama sallah don haka sai ya zauna ya yi su talatin da uku din nan wani kuma yana da bukata yana son ya tashi da zana an gama sallah to ana kaga shi ma sai ya yi ko dai ishirin da biyar ko ya yi sau goma goma ba a dai so musulmi ya tashi ba tare da ya yi ɗaya daga cikin waɗannan nau'uka ɗin ba sai dai kuma akwai waɗanda suke magudi akwai masu magudi wajen zikiri su sun ɗauka carbin nan shine zikirin saboda haka da zarar an yi sallama sai ya kama daga wajen liman kun san akwai babban carbi shine liman ko akwai kuma ladan guda biyu in ya kama daga liman sai ya sai ya jawo shi shikenan sai ya mayar carbin aljihunsa dan ya nuna maka ma ya gama sai ya wani jansa da hannu shar shar shar in kana kusa sai ka waigo to shi wannan ya dauka carbin ne zikirin ta yi dattijo kalman da ta fito bakin ka ita ce zikiri ba tarbi ba da ma za ka yi da yatsunka da ka fi koyi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya ce fa innahunna mas'ulatun wa mustantaqatun yatsun hannayenka gabaɓin yatsunka din nan a ranar kiyama Allah zai tambaye su shin an yi zikiri da ku ko kuma a'a kuma annabi ya ce za su yi magana domin haka kalmar da take fita bakinka ita ce zikiri ba tarbin ba ka tabbata ba ka yi maguɗi ba in kayi kayi ma kanka ba kuma sauri irin na gardi sub sub sub sub sub sub to idan yake sub sub bai subhanallahi ba dole sai ka yi shi da tsanaki subhanallah saboda a kiyama a baka lada subhanallah kowane harafi ya fita yadda ka ji mala'ika ya ji sai ya rubuta amma kana sub sub sub sai ya rubuta kayi sub sub ko a kiyama ya suɓuce cikin wuta Allah ya tsare mu nau'i na takwas hadisinsa yana cikin as-sahiha hadisi na 2603 wani mutum daga cikin musulman madina cikin sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi duburi salat na ji manzon Allah yana faɗa a bayan kowace sallan farilla yana cewa Allahumma gafirli wa tub alayya innaka anta tawwabul gafur Allahumma gafirli wa tub alayya innaka anta tawwabul gafur wannan sahabi yace na ji manzon Allah yana faɗan wannan a bayan kowace sallah kuma a wata riwayar ya ce yana da kyau ya ce sau ɗari don haka malamai ke cewa da za ka yi sau ɗari to da ka dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور إن ذاك إنك أنت التواب الرحيم دكا سابا مسنة إنك أنت التواب الغفور babu kauɗi wannan shine abu na takwas da ya abu na takwas da ya kamata musulmi ya kiyaye abu na tara hadisin yana sahihul jami hadisi na 2266 hadisin abu ayyub al-ansari Allah shi kara masa yarda mai masaukin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzo Allah ya iso Madina gidansa ya fara sauka yace ma sallaitu khalfa nabiyyikum ban taba sallah a bayan annabinku ba ban taɓa sallah a bayan annabinku ku ba illa sami'tuhu yaqulu hina yansarifu face ji annabi yana faɗa lokacin da ya juya yana cewa Allahumma ghfir li zunubi wa khataaya kullaha اللهم انعشني واهدني لصالح الأعمال akhlaq. فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت abu ayyuba ya ce ban taɓa sallah a bayan annabin ku ba face na ji ya faɗi wannan addu'a lokacin da ya juyo haka nan abu umama talbahili shi ma ya rawaito don haka wannan shine abu na tara da ya kamata musulmi ya kiyaye bayan kowace sallah ta farilla abu na goma wanda shine hadisin nana Aisha Abu Sa'id al-Khudri Abu Hurairah Allah shi kara musu yarda ka duba as-sahiha hadisi na 74 annabi sallallahu alaihi wa sallam nana Aisha take bada labari tace ta tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ara kama tajlisu majlisan wala tatlu qur'anan wala wala tusalli salatan illa khatamta bi ha'ula'il kalimati riwayar Aisha yana cikin as-sahiha hadisi na 3164 ta tambayi annabi ta ce ya rasulullah ni ban taɓa ganin ka zauna wani wurin zama ba ko kuma ka karanta ƙur'ani ko kuma kai sallaci wata sallah face lokacin da ka gama sallan nan ko ka gama wannan zama ko ka gama karatun ƙur'anin nan kana cika wannan zama da waɗannan kalmomi ina so ka gaya min dalili ƙala sai annabi ya ce na'am man ƙala khairan hutima lahu tabi'un ala zalika alkhair wanda ya faɗi alheri to za a buga masa hatimi bisa wannan alheri wa man qala sharran kullu lahu kafara wanda ya faɗi sharri to za su zame masa kafara da za ka zauna a wani waje <clears throat> cikin maganganu da kai aka samu akwai kuskure idan ka gama zamanka a wannan guri ka faɗi wannan kalma to Allah maɗaukaki zai gafarta maka duk zunubin da ya auku annabi ya ce subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقوى رواية جبير بن مطعم تنا تكين الصحيحة حديثي نتمانين لدى كما تنا تكين صحيح الجامع حديثي ندبو شدة دريه دا تلاتين النبي يقول سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك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 Hadisin yana a sahiha hadisi na 74 hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma jalasa qaumun majlisan lam yazkuru Allah ta'ala fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratun annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wasu mutane da za su zauna a wani wajen zama har suka tashi ba su yi zikirin Allah ba ba su yi salati ga annabi ba face wannan zaman nasu ya zame musu nadama a kiyama fa in sha a azabahum wa in sha a gafara lahum in Allah yayi nufi ya musu azaba in kuma yayi nufi ya gafarta musu duk inda ka zauna dattijo kayi tunani kafin ka tashi kayi salati ga manzon Allah ka tabbata kayi zikiri a wannan zaman matukar ba haka ba to a kiyama sai kayi nadaman wannan zama don haka ya sa malamai suke cewa da a ce mutum zai cika salatin annabi ya zama shine na goma sha ɗaya to da ya kyauta waɗannan abubuwa da na kirga muku guda goma sha ɗaya ana yin su ne bayan kowace sallah ta farilla amma kuma kutuna salloli guda uku suna da ƙari sallar asuba da sallar la'asar da sallar magariba suna da ƙari kan waɗannan goma sha ɗaya ɗin dukkansu dai ana goma sha ɗaya ɗin nan amma za ka samu ita sallar asuba akwai wasu abubuwa da ake karawa ana son ka yi ta yin su don ba za ka gama ba har rana ta fito kuma duk sun samu hadisai ingantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka da za ka kiyaye zikirin annabi wallahi da ba ka da lokaci ma da za ka ɗauki zikiri na wani malami saboda ba za ma ka gama zikirin annabi sallallahu alaihi wasallam ba face rana ta fito in bayan sallar asubahi ne akwai wanda ake yi bayan sallar asuba akwai wanda ake bayan sallar la'asar akwai wanda ake yi bayan sallar maghrib amma dukansu dai sun ɗauki waɗannan abubuwa guda goma sha ɗaya ina so in tunatar da ku abu na farko shine duk wanda ke son ya san waɗannan abubuwa da na faɗa to ya nemi kaset kada wani ya bi ni da warkawa in rubuta masa na riga na faɗa kuma na gama insha Allah na biyu mu yi ƙoƙari mu kiyaye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin matsalar da za ta same mu mu tabbata kafin mu tashi mun gabatar da waɗannan ko da ba mu yi duka ba to mu yi wasu aisha Allah shi kara mata yarda matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta ce azzikiru ba'da al-insirafi min as-salati مثل مسح المرآة بعد سقالها كدوب مجموع فتاوى islam. Nana Aisha ta ce ita sallah matsayinta da kuma zikiri da ake bayan an gama sallah kamar kai ne ka ɗauki madubi sai ka wanke da madubin yana da datti sai ka wanke to kamar ka yi sallah kenan amma in ka dubi in ɗauki madubin nan zaka kalli fuskanka ba za ka ga fuskar ka da kyau ba sai ka goge madubin ko to zikirin da za ka yi bayan ka gama sallah shine matsayin goge wannan madubi bayan ka wanke ta ce don haka duk mutumin da ya sallah sannan kuma ya zikiri to kamar ya wanke ƙura ne da yake kan madubinsa sannan kuma ya ɗauki wata tsumma ya goge madubin don haka in ya ɗauki madubin sai ya kalli fuskarsa yanda yake kenan abin da take nufi idan har kai sallan nan da kyau kai zikirin nan da kyau to yanda kake din nan haka za ka tashi a kiyama ka shiga aljanna don haka nan an samu riwaya masu dama magabatan kwarai suna nuna falalan kiyaye zikiri din nan bayan an gama sallah to idan kuwa larura ta kama tilas sai mun tashi kafin mu yi wannan eh, eh, saboda matsala ta rayuwa to mu yi kokari mu kiyaye ko da ba duka ba mu kawo wasu kuma wasu malamai suna cewa babu mamaki idan ka tashi din matukar ba bayan gida zaka shiga ba to zaka iya gabatar da waɗannan nau'ukan zikiri kana ma tafiya saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana alladhina yazkuruna Allah qiyaman وقعودا وعلى جنوبهم كو ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا amma waɗanda suke bada wannan sun ce sai uzuri ya kai uzuri su ma kuma ba da hadisi domin haka asalin magana shine ka tabbata ka gabatar da zikirin nan kana zaune wasu malamai suke cewa in uzuri ya kama ka lokacin da ka tashi to ka gabatar da shi amma gaskiya waɗannan malamai su ma ba su da hujja bari kawo muku waɗannan nau'ukan zikiri a jere na farko astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah na biyu allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya gal jalali wal ikram na uku la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu mulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نبير آية الكرسي in baka iya ba je ka koya na shida kula uzai da hausa wato kul da falaki da nasi na bakwai sai zikiri tasbihi ko dai ka yi sau talatin da uku tahmid sau talatin da uku takbir talatin da hudu ko ka yi su duka talatin da uku uku ka cika ɗari da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku lahul alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir ko kuma ka yi su sau ashirin da biyar biyar subhanallah ashirin da biyar alhamdulillah ashirin da biyar allahu akbar ashirin da biyar la ilaha illallah ashirin da biyar ko kuma ka yi nau'i na hudu shine ka yi su sau goma goma subhanallah sau goma alhamdulillah sau goma allahu akbar sau goma نوعي نتقص شيني اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور إن ذيوك يسو سوداري نترى اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت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 kuma ba ma gaya wa matanmu ya kamata ka koya wa matanka ka koya ma ɗanka domin haka shi an gode Allah ya nufa malami ne ko da fatan tuni ya yi idan kuwa bai yi ba muna fatan Allah maɗaukaki ya sa ya tuna ya karantar da matansa wannan idan mutum ya rike nau'ukan zikirin nan guda goma sha ɗaya matarsa ta rike ɗansa ya rike in aka ce mamaye ya shiga wannan gida ka ce karya ne idan aka ce ma aljani ya samu wani a cikin wannan gida ka ce ƙarya ne idan aka ce ma 'yan secret society sun kama wani cikin wannan gida ka ce ƙarya ne domin kuwa duk wanda ya ce gaskiya ne ya saba wa maganar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake waɗannan abubuwa wallahi har ya gama da duniyan nan Allah tabaraka wa ta'ala zai kare shi daga dukkan ribata na shaidan shaidanin mutum ko shaidani na aljani babu rigakafi ga ɗan adam abinda zai tsare ma gida ya tsare ma rayuwarka ku tuna hadisin da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ka min kulli shay'in duk wanda ya rike su sun isar masa dukkan komi shine babban rigakafi ga ɗan adam da aljani wanda ake gani shine mutum shaidanin mutum da kuma aljanni da ma ba a ganinsa ko shedanin mutum da kuma shedani na aljani duk wanda ya rike wannan zikiri insha Allah ya tsira domin mutumin da ke zikiri Allah madaukakin sarki yana kare shi babu yadda za a yi wani ya cutar da shi baya ga lada da mutum zai samu sannan kuma ga fa'ida sannan ina tunatar da mu mu yi watsi da dukkan wani nau'in zikiri da wani malami zai rubuta mana akwai wanda za ka ji in ya yi sallama ya kama amanar rasulu ban san ko kun taba ji ba ba mamaki ku ne ma kuke yi amana rasul bima unzila ilayhi zuwa karshe ko yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil ko ka taba ko da na garja ku da tabaje da da alam na shara alam na sharaha to dal ilafi musamman li ilafi ce maganin miyagu ko ya subhanallah jama'a kar ku manta Inna أصدق Hadisi كتاب wa وخير الهدي هدي Muhammad. in ka ce wanda ya yi waɗancan ba shi da lada ba ka da laifi me yasa saboda ba a taɓa samun annabi yayi ba a ce ai to tunaninsa ne ya ga ya kamata to musulunci akwai ya kamata ne ko an haɗari cewa aka yi kasar Allah ko? eh? ta'arifu sai ka yi da gangan ka cewa ya yi to babu laifi ya yi kokari bai yi kokarin komi ba da yana son annabi da ya nemi sanin yaya annabi ke zikiri bayan an gama sallah ba